dubban mutane ne daga wasu ƙauyuka shirya a ƙaramar hukumar goza da ke kudancin borno suka shiga cikin halin kakanikayi sakamakon rashin ruwan sha da kayan abinci da kuma munanan raunuka da wasu suke fama da shi kan harin nan da wasu 'yan bindiga suke kai ƙauyen a makon da ya gabata tun a lokacin da shugaba gullok ibela jonathan na najeriya ya mika buƙatar sabunta dokar ta ɓaci ga jihohin borno da yobe da kuma jihar adama ga 'yan majalisun dattawa a ƙasar waɗannan mahara suka dinga zafafa hare-haren su kan al'umma musamman ma ga mazauna ƙauyuka wanda ko a wani harin da da aka kai baya bayan akan tawagar wasu sarakuna wanda ya sanadiyar mutuwar sarkin gozan bayan wannan ma an ci gaba da kai wasu hare-haren da dama a wasu ƙauyuka da ke kewaye da garin na goza wannan hali da mazauna garin gozan suka shiga dai ya sa dukkanin masu ruwa da suke na karamar hukumar gozan kiran wani taron gaggawa don bullo da hanyoyin da za a bi na tallafa mutanen da suka yi gudun hijira daga ƙauyukan zuwa garin maiduguri wanda aka yi kiyasin cewa sun fi mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da kuma wasu da ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai sakamakon irin wannan harin da yanzu hakan ke baze a cikin dazuzzuka sanata muhammad alindume dan asalin yankin ne da kuma ya jagoranci wannan taron gaggawan cikin dutse da yawa mutane da suka gudu suna cikin dutse yunwa ya fara adaba su ba ruwa ba abinci wayansu kuma musamman yara ma dazu da muka buga waya wani yana kukan akan yara ma suna mutuwa don rashin ci da sha to shine dalilin da muka haɗu a nan kuma a nan gari ma wayanda suka samu suka gudo sun zo mai duguri wajen yan uwa mun samu adadin sama da mutane dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu to mun kira wannan mitin ne don muna neman kayan agaji da za a ba su musamman na kayan abinci da wurin kwanciya da sauransu. ko za ka iya gaya mana a takaice bar mutane nawa za a ce sun rasa rayukansu a waɗannan gundumomi da abin ya tsananta. eh gaskiya magana ba za mu iya mu gaya maka mutane nawa ne suka rasa rayukansu ba amma suna da yawa gidaje nawa nawa dabbobi nawa abinci nawa wannan din sai in allah ya sa sojoji sun shiga wurin mutanen mu za su iya shiga ko kuma lawanin zai iya koma shine zai iya daukan rekod na tabbacin mutanen da nawa suka rasa rayukansu. Mr. John Gula da Alhaji Abba Kaka dukkanin su lawane ne na ƙauyen Atagara ɗaya daga cikin ƙauyen da ya fama da irin waɗannan muraren hare-hare ga kuma abin da suke cewa game da irin matsalolin da suka tsinci kansu ciki. A yanayin da muke ciki yanzu wannan akwai waɗanda yara da sauransu kamar mata wanda yi wa ma yanzu haka din ya soma damin su su soka kasa mai ya gagara da kuma gawoki sun fara rubewa a dutse. Waɗansu ma da yawa a jeji jeji har yanzu matan da suke tamaka mana su binne mana su kuma ba za su iya su shiga jeji ba har yanzu ga waki da yawa suna ana kasa kai magana kamar mata suke binne muku mutane babu maza ne a garin ba maza ba maza ko da ba maza maza ana farutan su halin da muke ciki wani abu ya faru ad maganan kristanaki addini babu bai zo wurin haka wajen mu ba da yake ni ne bayan gari da suka same mu yara bugun buga haram din sun zo daga gabar mu dai kurum suka fado mana da da wannan halaye mu ma muna guje su su kuma sun doka mu basu zaba krista ba basu zaba musulmi ba magana dini basu kawo waje na ba mu to mu karan kanmu da muka zo nan ma yanzu abin da ya faru wanda ba lafiya mun bar shi a duti ma ba zan san cewa ko ya ran shi babu wato ko wanda kuka bari da dama wanda suke da rauni ke rauni a cikin zaman duti din ku kun samu kun kubuta eh. a dai lokacin da nake aiko da wannan rahoton ne kuma na samu wani labarin cewa akwai wasu ƙauyuka guda goma sha uku a ƙananan hukumomin kwandiga da jere da yanzu haka maharan ke ci gaba da farmasu da mafi yawan waɗannan mutane suka fice daga garuruwansu da gudun tsira da ransu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya